daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. masu sauraronmu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar kuma suna iya sauraron mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. litinin shirin yau da gobe zai yada zango a najeriya tare da wakiliyarmu urkayya basha to sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe masu sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau Masu sauraro barkan kudawar haka mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Kamar da kuka sani shirin yau da gobe shiri ne da ke tattauna kan zamantakewar mu ta yau da kullum musamman ma batutuwan da suka shafi matasa maza da mata. Kazalika za mu leƙa fagen wake-wake da kuma fagen kwalama inda za mu ji mai bakuwar mu take da shi da za ta girka mana a cikin zauren namu ko in ce a cikin kicin din namu. Amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu. Thank you. To dalla to masu sauraro a yau dai za mu tattauna ne akan marowatan maza a matsayinki na 'ya mace shin za ki iya soyayya da ɗa namiji wanda yake da rowa ko ko ba za ki iya ba. To masu sauraron mu sai ku biyo mu cikin shirin namu domin jin yadda tattaunawa zai kasance a tsakanin waɗannan matasa mata. To ya sunan bakin namu na yau. Sunana Bilkis Labar. Sunana Malika Lawal. Sunana Sa'adatu Awal Jalo. To haka yake barkanku da zuwa bakin namu na yau. To kun da ji maudu'in da na ce za mu tattauna shin a matsayinku na 'ya'ya mata a wannan zamani da komai yayi ɗimi. musamman ma a Najeriya za ku iya soyayya da marowaci. Kin taɓa mana inda yake mana ƙaiƙayi a matsayin mu na mata. Aha, <laughs> to yanzu in na fara da ke a Bilkisu a matsayin ki da ɗiya mace shin za ki iya soyayya da marowacin ɗa namiji? Ba zan iya soyayya da marowacin ɗa namiji ba sam aka ce mun da yake kyautata maka shi zuciyarka ka ji kana so to ta za a yi ka zo ka dame ni da I love you I miss you ba tare da ɗan wani ɗan tukwici ba sai dai ka zo ka ishe ni da surutu ba za ka kawo min ko wani abin ma ba sai an faɗa maka ba a matsayin ka ɗan namiji ka san cewa to ina son wance na ɗan mata kaza ba ma sai ta tambaya ba soyayya ake kuma an ce zaman so da ƙauna dole akwai wannan ɗan kyautata wanda za ka ɗan dinga yau ka kawo min wancan a'a baby za ki ci kaza a turo miki da shi ko kuma na ɗan tura miki kaza ki ɗan je ki kaza da ke da ƙawayen ki wannan soyayya ma za ta ƙara za ka ji mutum yana son ka kai ma za ki san cewa kai wanda yana kula da ni na dai na yi dacin saurayi amma kai ne ka zo ka ji da surutu i love you i miss you <laughs> Me, wallahi ba zan iya rayuwa ba biki cin shi hannu rabbana <laughs> nu rabbana ko to a ina dawo kanki malama sa'adatu kin ji abin da malama bilkis ta ce ita ba za ta iya soyayya da maruwacin da namiji ba kefa zaki iya to ni dai ana wa tunanin da hangen nesa shine in dai har ina son ka ba abin da dai na soyayya da kai saboda wannan kyautatawan yana shiga cikin soyayya ne kamar yadda faɗa yes akwai kyautawa a cikin soyayya but amma akwai qualities da ake bukata a soyayya ake ga wani wanda namijin ya yi miki komai a duniya he can give you anything in life but mm. amma ba shi da wannan qualities din da aka ce ki nema ga iya ga uban ƴaƴanki mm. wanda ake ba addini ba kamun kai ba why but amma a gurin soyayya ya iya kashe kuɗi ko mun last credit din shi ne da iya ba budurwa ya mm. zana da yunwa kamar yadda kika yi batun cewa um, ya zama uban 'ya'yanki shi ina 'ya'yan ba sai ba da kuɗi ake tafiyar da su yes ban ce ba a tafiyar da 'ya'ya da kuɗi ba mm-hmm. yes ana tafiyar da 'ya'ya da kuɗi but amma abin da in so ki gane shine cewa gina soyayya mm-hmm. akan gaskiya da amana shine abu mafi farko shi ma kuɗin akan ba wai bari ka in ce kuɗi shi ma kyautan a cikin gaskiya in yake saboda za ki ga wani shi shi bangaren nuna soyayyan ki ne ya miki kyauta to wannan da ke cewa baya miki kyauta yanzu idan kuka yi auren kuka haihu in zaki je ki ce baban wance dan Allah wane ya ga wanga takalmi kaza a saya mishi zai ga ba abu ne fa da ya kamata fa in saya mishi ba unnecessary ne tunda tun ba farko bai saba farko bai saba ba ina abin eh, eh. ki bayanta to ai wasu mazan sukan iya hana ki abin hannunsu a waje hmm. dan kika shiga ciki kuma ya zamana cewa komai suka mallaka a duniya naki ne ke da ba ki da tabbas din wannan yes kin ce ba haka ne ba tabbas <laughs> tun da tun a waje za ka fara gani an ce juma'an da za ta yi kyau tun daga laraba za ka gani. Yes, na yadda da ke juma'a da ta kyau tun daga laraba ake gane ta amma wata juma'an tana yin kyau tun kafin laraba. Oh. To, <laughs> kin san da haka saboda a ce yanzu haka kina da saurayinki kina san shi saboda haɗa duk wani kwalita da ke bukata na soyayya kina san shi but amma matsalar shi ne baya miki kyauta amma kin san cewa ba ku gama rayuwar soyayya ku tun daga farko har ƙarshe ba tare da ya baki wani abu da ya san dai faranta miki rai ba. To karki ce na katse ki a malama sa'ada in na dawo kanki malama malika gashi a malama bilkis ta ce ita fa ba za ta iya ba inda ita kwa sa'ada ta ce za ta iya ke kuma fa. Ni kuma a tunanina kun san dai cewa rowa da kyauta abubuwa ne daban-daban. Mm. In kana nufin marowaci shi daban yake ko a cikin gida ko a waje ba bayarwa zai yi ba. ko an jima ko an daɗe ba aka samu ba abin da ake neman nan amma shi kuma mai kyauta yana yi ne ko ka tambaya ko baka tambaya ba zai ma abin da kake so. Eh na yadda da ke marowaci an halicce shi ma daban yake. Shi marowaci mutum ne daban a cikin al'umma. Amma duk rowarsa akwai mace na ta iya juya shi. Kuma akwai mace na ta iya karɓan abu daga gare shi ba tare da ya ankara cewa shi ma ya sanya bayar ba. Ta yaya? mai rowa zai fara miki lissafin yadda za a yi ya kashe kaza ya kashe kaza a wannan ba zai yi ba wannan zai yi to ta za a yi kicin da wayo wannan da wayan fa da zaki mishi zai zo ya fara tunanin kai na kashe mu wancan kaza da kaza ko ma ina ya miki mitan cewa ko da rana kaza na miki kaza da kaza da ya kashe miki ya tafi yayi tunani but amma dai ya kashe miki kin san da wannan sannan kuma shi marowace ce ganshi ko a gidansu daban yake a cikin a cikin kai naki da an ce yayi wane ya cika rowa amma wacce aka ci kuɗinsa tunda ta iya tafiyar da shi sai shiga kuma a gida ya cika rowa amma in kika shiga gidan shi ya aure ki za shiga komai na duniya ya ajiye miki wanda baya son ki gani a wani guri ki sha'awarsa saboda yana tunanin kar ki gudu ki bar shi zai iya miki komai in yana son ki shi eh, marwaci ba abin da ba zai iya ba in yana son da wannan abu ne da na yarda da shi in dai mutum na son ka sosai so so na ba na gaske so na gaske ma me zai iya maka ba tare da ya sani ba Banda ɓangaren bangaren marwaci ai marwan da bangaren marwaci ni kawai zai yi soyayya da marwaci saboda shi ah. wannan rowan shi ma ba zai ba za ma ki san ma wani hali yake ciki ba ko me ya samu a cikin aikin da yake ko business da yake zai ta kafkaf kan ma ki sani ban ga ma har ki samu daman ki tambaye shi kar ki ce na yanke kin san shi wani namijin mm. a waje ne ba zai iya baki ba ni ban san me yasa kika dage da wannan batun ba ba fa rubuta ake a goshin su ba rubuta a goshin su but amma ni na yadda cewa namiji duk rowarsa in har yana son mace ba abin da ba zai iya mata ba. To, ah, ba kya ganin wannan ah, ah, sa'ada ba kya ganin wannan rowa kamar a cikin jinin ɗan adam yake inda yana da rowan fa yana da rowan ne. Yes, rowa a cikin jinin ɗan adam yake. But amma abin da nake so ku gane shi ne, shi fa namiji bare ma in san cewa hakkinki bai hau kansa ba, ya san cewa ɗawainiyarki ba a kansa yake ba. To, zai yi wahala ba kowanne ba ne. zai baki abin hannun shi saboda ya tunani yanzu idan na kashe mata ma idan na zo ban aure ta ba kuma fa mm. kin ga namiji mai rowa kenan zai tunani idan ya kashe miki bai aure ki ba ya fai a asarin to kin ga mai rowan kenan shine zai yi wannan tunanin amma wanda yake son ki yana son ki tsakani da Allah kuma ya miki kyauta ko an ce ya kashe miki kuɗi ya saya miki abuwa ko ku aure ba samari ma kala kala ne kin san samari ma kala kala ne akwai sauran da shi a duniya ba abin da ba zai kashe miki ba ne samu abin da ke bukata a gurin ki Eh, muddin ya gane cewa ma matar makwaidaciya ce mai son abin duniya. To kwaɗayin ma kala kala ne shi ma. Akwai wanda za ki nuna in kika je ke kullum ba ni ba ni ba ni ba ni ko an ga abu ina son wancan kaza kin ga abu a waya ka ga wancan kaza shi ne zai gane za a gane cewa ke kwaɗayya ce amma saurayin da ke son ki ba ma sai kin tambaye shi ba zai miki eh, ne. A cikin ne. Ai ko marawacin in dai har da gaske na son naki. in har daga sassoyan ne na gaskiya yake miki komin rowarsa zai baki abin hanyar shi. lissa har ba. Amma fa kin ga shi namiji mai kashe kuɗi hmm. a budurwa kala biyu ne. Hmm. Akwai wanda zai kashe miki domin Allah. Hmm. Akwai wanda zai kashe miki domin wani manufarsa daban. a kanki mu kuma mata abu da muka gagara ganewa shine idan ka kashe mana kuɗi sai muka cewa ka ɗauki soyayyar duniya ne ka ɗaura mana nan ku ba haka yake ba to haka yake masu sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda muke tattaunawa da wato yan uwa mata a cikin wannan zauren namu kan shin a matsayin ki na ɗiya mace zaki iya soyayya da marowacin namiji inda malama Bilkis ta ce ina a fafau fa ita ba za ta iya ba. To malama Bilkisu mm. a kin ce ba za ki iya soyayya da marowaci ba. Mm. Shin kin taba cin karo da wadda kika yi soyayya da shi bai taba baki ko kwabo bane ko ya al'amarin yake? A ta wannan bangaren na taɓa yi. Ah. Ba zan ce ban ce mun hau kan gaba soyayya ba ana dai kokarin fahimtar juna ne amma wannan bawan Allah zai zo wallahi kwana biyu ban ganki ba gobe zan zo in ga yanki. zai fa zo a kawo mishi ruwa da waye da waye ya sha hmm. sai ya kakkaba jiki ya tashi ya tafi gobe zai dawo ba zai tawo maka da komai ba ko dan katin wayan nan katin waya ne wannan ka sa mutum ɗari dubu ɗaya bai taɓa sawa ba ni kam na taɓa soyayya da marauci kuma ban ji daɗin ta ba. Zan ga kamar baka damu da ni ba kenan. Malama Bilkisu da kika ce kita soyayya da marowaci. Kai san kuma kyauta wani wani abu da kyauta ba wai dai kana da shi ba sai ya zama ba za a maka ba. Ba za a maka ba. Kyauta na da daɗi. Ni na yadda da ke kyauta na da daɗi ko eh. mun yaya kina da daɗi but amma shi wannan ruwa da Suleiman da kike bashi da wani abu da kike bashi kina bashi ne don saboda a biya ki. ko kuma kina ba malama sa'ada malama sa'ada idan na dawo kanki ke kin ce zaki iya soyayya da maruwaci ma'ana kin taba soyayya da maruwaci kenan ya zaki ji a matsayin ki na diya mace kina da saurayi kina dan kyautata mai in yazo gidanku ya gaisa da iyaye a gida aka dan bashi dan abinci dan lemo dan small chops nan da ake cewa dan kwalaman nan sai kuma ya tashi ya kakkada rigar shi da takalmi ya tafi ba tare da yayi komai ba to kamar yadda kika faɗa ne soyayya da maruwaci wani lokaci na daɗi saboda kwaɗayi ta abin da abin hannunsa ba bare ya ga cewa zai rena ki hmm. saboda a duniya ba abin da na tsana kamar namiji rena ne hmm. kuma duk namiji da cika miki kyauta reni yana biyowa baya saboda ya cewa wancan ma abin da maka zan nama ni na siya mata ta tana ta fafa da shi akan hanya tana samari da yawa me ya janyo haka saboda shi ya siya hmm. kuma dole ya gaya miki haka but amma in a gidanku aka siya miki ya san cewa wannan ba mallakinsa ba ne. bai isa ya gani a jikinki har ya cewa abin da ma ni in sai ka nan ba bai isa ba kuma saurayi marowaci idan ya zo wannan kalmar me kike bukata a soyayya in dai har kina son shi mm. yana son ki mm. wannan i love you i miss you din ya eh. fiye miki komai a ciki ko da bai baki abin hannun shi ba <laughs> tsaya tare da tu tsaya ni na believe in soyayya ni na yadda da soyayya ni ma so ina son soyayya kuma ni idan ina son ka ko mun aibin ka ba na ganin shi tsaya ki ji to yanzu kamar yadda kika ce wai zai dinga zuwa yana raina kina cewa ashe miki kaza ashe miki kaza abin da ke so ki fahimta ba fa za ki wai ina nufin wai ina goyon bayan ki je ki same shi ki ce mishi wani kamun kaza ki ƙara dawowa wani kamun kaza wani ina son ka saya a'a kina ganin cewa shi ya kamata miki ya miki so barin ga miki inda kuna ku samu matsala ko da so ɗaya ne tsakanin ke da shi eh. ya tafi in ya ganki bare ma at least a ce ma kun dan yi fada kwana biyu ba kwa magana at least daga kin dauki wani abin da ya kamata ya baki mm. kina yawo da shi ya ga wasu ya ce ai kai yi wancan yarinyar ta burge ni kaza kaza abin da dai fara cewa aikin banza abin da ma ni na siya mata ba roƙon ka nayi ba yes ba amma ke ba roƙon ki kika yi ba amma shi ya baki amma kuma shi ne majalisa da shi da abokan wannan kuma sa amma wani na san hajji. zuciya eh, ta ba zuwa ne na roƙe ka yawa ke ba ki roƙe shi ba amma da je nuna a majalisa zai fafan cewa ai shi ya miki. To malama Malika ana ta tattaunawa, ana ta tattaunawa, ana ta buga muhawara a cikin wannan zaure da wanda aka taba soyayya da marowaci da wanda take ma soyayyan zahiri yanzu haka da marowacin ta ce ita bai dame ta ba. To ke kuma da kika zama a wani gefe kike ne ni ban ji muryar ki ba. Ni dai ina tsakani saboda na yarda cewa idan mutum na son ka mm-hmm. zai iya ma duk abin da ya kamata ya maka don akwai kamata akwai kuma yi don wani abu in dai mutum na son ka tsakani da Allah zai maka duk abin da ya ga ya dace duk abin da ya ga ya dace zai maka amma kuma in dai marwaci ne da dacewan shi da rashin dacewan shi ba zai yin ba ne ba zai yin ba kuma ba zai kawo ba kuma malama malama malika yanzu dai a matsayin ki na ɗiya mace ke baki nuna zaki iya ba ke baki nuna zaki din ba amma kin taɓa soyayya da marowaci ko kuma zaki iya soyayya da marowaci a'a to <laughs> saboda shi mai rowa daban yake bai san ya kamata ba bai san san da ya kamata ya yi ba bai san bai da kawaici rowa kamar halayya ne da da mutum yake da shi da mutum yake da mm. kuma ba abin da zai iya ba abin da zai iya canja mutum na yanzu da wannan maganar nata me yasa na ce haka ko akwai wanda ni na sani yana da arziki to ko 'ya'yan shi yema abu sai ya zo yana mitan yayi kaza yana zo ya zo yana mita kaga kin ga yanzu idan yema 'ya'yan shi kuɗin makaranta da suwaye ko kuɗin asibiti dole ne mm. kuma dole ne yayi sai da dawo yana mita ya yi kaza ya kashe kuɗi makaranta marowaci kenan ba zai iya cewa ba zai yi ba saboda ya zama dole amma kuma ni sai ga wannan halin marowaci ne eh. tunda me yasa ka kana mita abin da ka san cewa ya zama maka dole kai kai mm. ba san ko kun fahimta ba na fahimta haka mai rowa yake shi bai san ya kamata ba. To ma sauraron mu a daidai nan za mu dakata da wannan tattaunawar namu sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Kada dai ku sha'afa Kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma ga gefen hira da mawaka, amma kafin nan bar mu ɗan sarara kana muka dawo shirin namu zai ɗora. masu iya magana suka ce taɓa kiɗi taɓa karatu. Yanzu kuma za mu dawo fagen waƙa inda a yau muna tare ne da babban mawaƙi wanda ya shahara a harkar nan ta waƙe-waƙe. To a ya sunan babban mu na yau. To jama'a assalamu alaikum sunana Abubakar Sani ɗan Hausa. To ga kare a cikin uh, wato sana'ar waka wanda kuma duk wanda ya ji wannan suna naka ya san dai ba na yau bane mm. an daɗe ana jin muryoyinka. A okay. uh, matsayinka na matashi kuma wanda ya dan fara kwana biyu mm. me za ka faɗa mana game da harkar waka? To kullum abin da nake maimaitawa nake na sha faɗa kuma zan maimaita a harkar waka lallai misali na fara da mu kanmu mawaka. Wato waka da ina cewa sana'a sai na game da wani profesa. sai ce waka ba sana'a ba ce sai na fara kunci na rai to da na jiya ba ta amsa ya kai ta wani mataki sai na ga ta ma girma sana'a idan kai mawaki aka ce me sana'ar ka ka ce waka ka rage ta waka ta girma sana'a ya ce ita waka ba a siyanta yau idan na yi wa voice of america waka wakan nan dai tasu ce gata nan dai ta voice of america ce mm. amma idan aka tashi ba ta wata kyauta ta bazinta wakar nan ba voice of, america za a ba ba wato abubakar sani za a bawa wannan kyautar lambar mm. don haka yi nuna cewa ita waka fa ba a siyanta saboda girmanta shi kuma abin da ake siye na siya kasiyar in na siyo mallaka ta ne mm. baka isa ka taka rawa ko kuma kai wani abu da shi ba saboda haka amma ita waka ko da ka zo ka siya sai dai ka fanshe ta amma dai tana nan ta abubakar sani ce har abada don haka kullum ina kiran mawaƙanmu mu tsaya mu ilimanta akan harkar waka duk abin da ka sani ka yi shi bisa doron ilimi lallai za ka zama zakaran gwajin dafi kuma za a daɗe ana bugawa da kai. To me jawa a ra'ayinka ka fara sana'ar waka? ko ce ka shiga harkar waka tun da ka ce ba sana'a ba ne gaskiya da farko yarinta da sha'awa muka fara tunda ba mu ɗauke ta sana'a ba a wancan lokacin ba mu ɗauke ta ma za ta zama haka ba kawai dai tunda al'umma suna so to bari mu ma mu shigo mu yi abin da mutane za su so a so mu mm. don haka a wancan lokaci mun fara waƙa ne kawai don sha'awa sai daga baya muka gano a ashe harkar nan fa ana samun kuɗi bacin ma samun kuɗi kuɗi kuma suka wuce na abinci mm. ana zama bilonias in ma akwai trilonias <laughs> to za a iya zama a jikin waka sannan akwai martaba mm. akwai alfarma akwai mutuntawa akwai ƙasar da muka je yanda ake ba wa gwamna irin na jihar mu mm. tsaro haka ake ba mu tsaro ambassadors bakwai ne suka tare mu a airport har da ta Najeriya kuma abin da zai baki mamaki ma a lokacin inyamura ce amma murna take ga 'yan ƙasa ta 'yan mm. uwana sun zo ta gayyato 'yan uwanta ambassadors wakilan wasu ƙasashe har da ita bakwai suka zo suka tare mu. Abakar Sani yana da uban gida ne? I na da iyayen gida ma. Mm. Abin da na ɗauka uban gida shine duk wanda zan kalle shi a matsayin madubi ko da ban je gaban sa na faɗi ya bani ilimi ba zan iya kallon shi a matsayin uban gidana. Ina ma kuma da iyayen gida. yanzu waɗanda suka riga ni farawa kamar mudassir kasim yakubu muhammad sani danja alkamis di bature sani yusuf ayagi sammani sani gwale dan dirimi da ire-irensu su sadisi da sharifai sun riga ni fara waka to ina kallon su a matsayin iyayen gidana kuma mudubina amma babban mai gidana wanda na fara zama a ƙarƙashinsa shine hamusu iyantama mai kamfanin iyantama multimedia su ne iyayen gidana sai kuma ina bibiyar mawaka irin su shata su dan ce su gasu na dauri mm. saboda ina samun knowledge a cikin ina ƙara karfin ilimi a cikin wannan waƙoƙin nasu so su waɗannan kakanni ne masu girma ubangiji <laughs> to wani irin nasarori ka samu sakamakon wannan sana'ar ta to gaskiya na samu nasarori da yawa kamar yadda na faɗi wannan zantawar da kike da ni nasara ce sannan na kai matakai da yawa a matsayina na ba kowa ba ɗan talaka ba ɗan kowa ba ta kai ga duk wani mataki na je ƙasashe a duniya aƙalla sun fi ƙasa goma sha biyar sannan na gina gida irin test ɗina wanda nake so na auri macen irin wacce nake so ina da 'ya'ya na sauke farali na ɗinka riga na hau mota na gina yara na taimaki yara na adadin saboda nasarar zan faɗi ita kaɗai ta isa mu kwana ina lissafa ta to yanzu dai ka rera mana wakan da ka fara yi ko kuma wakan da kake ganin yayi maka fice a cikin wannan harka to sai dai kawai ne miki wakar da ta yi fice amma wakokin da na yi fice ai da yawa to a rera mana muna saurara Inde da mahiniya ya taso ya zo ya kalli kwale kwalehele, aha, aha, ni kwalehele, aha, aha, kwalehele. Mai zagi na zan kwalele kalla kalla mai sona, ni kai zan gode wa madalla. sai na manta fa ashe muna studio din <laughs> hira ne ba studio din waka ba to haka yake masu sauraro da fatan kuna jin daɗin tattaunawa da muke da mawakin mu a yau ko in ce bakon mu a yau mai suna Abubakar Sani wanda ya zo dai yake rera mana koko in ce yake mana bayanin irin kalubale da nasarori da kuma matakan da ya bi domin ya ga cewa ya kai matakin da yake a yau to a wani irin kalubale ka fuskanta a cikin wannan sana'ar to ni gaskiya kalubale ba abin da bai da kalubale amma wato kalubale na ban kallon shi a matsayin kalubale yanzu wannan gidan rediyon na duniya ne a duniya muna da mutum miliyan nawa ko biliyan nawa da yawa amma yau aka bani irin wannan damar a cikin a duniya ba kowa ne ke samun irin wannan damar ba da ake ake mm. zuwa a hira da shi mm. yau na shiga daga cikin waɗanda suke samun irin wannan damar da Allah zan waiwaya in kalli baya bai kamata ba sannan idan mutum wato in mutum ɗaya zage ni dubu za su yaba mu zan tsaya in kalli mutum ɗaya saboda haka shi dai kalubalen da ake samu ban iya kiransa a matsayin kalubale shi ma nasara ne gaskiya. Yake eh, to a ƙarshe wani waka za ka rufe mana wannan shiri da shi. Yare ihe muna ta soyayya a wasu kuma wasu na ta zayayya. Yare ihe muna ta soyayya. haka yake masu sauraro idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da mu wanda za ta girka mana wani abin daɗin a cikin kicin ɗin namu. Amma kafin nan ya sunan bakuwar namu na yau. Suna na Saratu Uwais. To Malama Saratu barka da zuwa. Barka ka dai. To me za a dafa mana ne ko in ce me uwar gida za ta saurara a rediyon ta na yau? Eh a yau ina tafa mana ne da yadda uwar gida za ta sarrafa shinkafa um, da kuma wani nau'i na miya wato cabbage sauce kenan. da kabeji ake yin ta. To da me da me uwar gida za ta tanada idan dai za ta yi wannan farar shinkafa da cabbage sauce da kika faɗi. E da farko dai muna buƙatar ita kanta shinkafa da ruwa sai kuma gishiri da tsabtatacciyar tukunya sai kuma uh, miyar kuma za a tanadi kabeji, karas, koren tattasai, waken gwangwani, masarar gwangwani da duk wani nau'i na kayan ganye da kike so. Gishiri mai, sinadarin ɗanɗano, kayan ƙamshi. Da farko dai za a dafa shinkafa yadda kika saba dafa shinkafar ki haka za ki dafa ta in basmati kike da ita in ma parboiled rice ne wato farar shinkafa namu da aka saba da ita duk zaki iya amfani da su kowanne sai kuma bayan kin dafa shinkafar sai ki zo ki gyara kayan miya ki niƙa ta ba jajjagi ake bukata ba niƙa mai laushi ba aka yi samu jajjagen kayan miyan sai ki soya albasan ki da farko idan kika idan kika jajjaga kayan miyar ki sai ki sa sanya mai man gyaɗa kenan cikin tukunya sai ki dan soya albasa sama-sama idan ta soyu ta ɗanyi um, translucent taka sama-sama ba wai ta soyu gaba ɗaya yawa sai kan ta soyu ta ƙone ma ne eh yawa sai ki zuba kawai kamshin albasar ake so mm. sai ki zuba kayan miya in kika zuba kayan miya ki sai ki kawo um, wannan citta da tafarnuwa da kika niƙa su ma ki zuba sai ki soya idan suka soyu sai ki zuba um, sinadarin ɗanɗanonki da kayan ƙamshi wato su ɗan kori kenan da sauransu sai ki soya ta sama sama idan bayan ta soyu ka miyan ki ta soyu sai ki kawo idan kina da kaza za ki iya zubawa in ma babu za ki iya barin miyar haka nan. Kaman ko kifi akwai irin kifin gwangwani din nan. Eh za a iya saka kifin gwangwani. Duk ko wani nau'i dai na nama ko wani abu da zai kara ma girkin ki almashi ki iya sanya in kuma babu duka ma zai yi. Sai ki kawo kabejin ki ki zuba ki kawo sorry karas za ki fara zuba tun da karas ya fi karfi idan kika zuba karas ya dan dafu ya dan yi laushi sai ki iya daga baya ki kawo kabejin ki ki zuba ki kawo koren tattasai shi ma ki saka shikenan sai ki dan rufe tukunyar miyar ta dan sulalu afuwan ki iya sanya na manta a baya ma za ki iya sanya ba lallai sai kaza ko nama ko kuma kifi ba za ki iya sanya hanta ko wani abu dai ko hanta ko koda kowanne duk wanda kike da eh za a yanka su ƙanana To haka yake masu mu da haka za mu naɗe taburman shirin namu na miƙa ku zuwa ga abokiyar aiki da take a birnin Washington DC. Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ni ruƙayya ba shi ke muku fatan alkhairi har kullum. Peace salam. A madadin Rukayya Basha da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC. Yau da shirin su ba kwarai I za su bari